ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون يا wannan manzo karabu da waɗannan masu ƙaryata manzanni su yi ta cin abinci kamar yadda dabbobi suke ci su more kayan jin daɗin duniya mai ƙarewa kuma dogon buri ya shigaltar da su daga imani da aiki nagari da sannu za su san abin da suke ciki na hasara in suka je wurin Allah a ranar alkiyama